أكبر الله أكبر limamin babban masallacin birnin yamai shak jibrila mai karanta kenan a lokacin sallar idi kamar yadda kuma ya kasance al'ada a duk shekara shugaban kasar nijar isufu mamadu da shugabannin hukumomi daban-daban da mambobin gwamnati da jakadun kasashen musulmi da ke da zama a nijar sun halarci sallar ta idi a cikin hudubarsa limamin ya yi fatan yafewa da kuma tausayawa juna tsakanin musulmi to ko fasara za a yi wa kalaman na limamin ga abin da ministan yada al'adun nijar asumana malam isa ke cewa jin kai na musulmi kowa ya san cewa ranar layya rana ce wadda ya kamata wanda baya da karhi a kama mishi kuma dangance da abubuwan da ma ake yanke yanken da aka ya kamata a ce wanda suka yanka su kai ma wanda ba su yanka ba saboda wannan shi ma cikin jin kai yake kuma zancen haɗin kai ina ganin ma an kama hanya saboda muna cikin lokacin da duk 'yan siyasa suke nan ga haɗa kawunan su mu sa kai ga yi mu ƙasa aiki mu sa kai ga bauta mu talakawa ya kasance abubuwan da ake nema na cin kan matsaloli duka ya kasance an same su tare da juna shekaru biyu da ke nan da yankin difa da ke kudu maso gabacin wannan kasar ke fama da matsalar tsaro da haka ne ministan cikin gida bazum muhammed ya yi amfani da wannan damar ta yin wannan kira zuwa ga musulmi addu'a da ya kamata su ci gaba da yi na allah ya tabbatar da zaman lahiya da kwanciyar hankali ya kawo sauƙin wannan yanayi na ƙarancin tsaro a duniya gaba ɗaya a yankin namu kuma musamman kuma banda wannan kiran da za a yi shi ne wanda aka saba yi na kowa soji ne ya kamata kowa buɗe ido inda aka ga abin da ba aminta da shi ba a shaida ma mutanen da suka kula da tsaro. da ko a cikin wani hali ne aka gudanar da bikin sallar layyar ta bana ga abin da wasu daga cikin mazauna birnin ya mai ke cewa lahiya lau mun kai sallah lahiya lau babu matsala tun da dai akwai lahiya komi mai kariya ne aiko to lahiya lau an kai sallah Allah ya maimaita kuma Allah ya bada ladar sallah lalle ba kamar ta tabara take ba amma dai tun da akwai lahiya alhamdulillah ba samu lagawa da ban da shi ya mutu fagi ga ya buga ba sai <laughs> cikin shi ya gaba sai cikin a cikin mutane ya ga muna muna na abinci <laughs> an sai ragu amma ragu da bayan ragu rai da Allah ya mata bade mu gode ma Allah tun da Allah ya sa mun zo mun yi masallaci mun yi sallah da rai da lahiya da kwanciyar hankali kuma muna neman yadda malamai mu suke waɗi muna mu nemi gafara ga juna Allah karɓi ibadodin mu Allah ya sauko muna da alheri a cikin wannan ƙasa ta mu da duka ƙasar musulmai bayan da ya gasa dabbobin da aka yanka albarkacin wannan sallar talayya a yau ranar gobe za ta kasancewa ranar raba nama kamar yadda ya kasance al'ada a Nijar Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Nyamai jamhuriyar Nijar